bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, barkamu da sake saduwa wannan masallaci na al-Imam al-Bukhari da ke nan rijiyar zaki a wannan yammaci na Laraba yau biyar ga watan Rabi'u Thani hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da 4 ga watan 1 miladiya ta 2017 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna الوابل الصيب من الكلم الطيب واللفر بالضمة لمن شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى آه وانا شين درس سمنا أربعين شدة كما إذن بممن تابا تندق درس سبيل سكوتي ما لهنا منا مغانا ني أكن misalai da Allah subhanahu wata'ala yake bayarwa a cikin alkur'ani kuma ya zo ne ƙarƙashin faɗar Allah subhanahu wataala Allahu nuru samawati wal ard da ya kawo wannan aya a ciki Allah subhanahu wataala ya kwatancen zuciyar mumini da abin da ya kwatanta ta da shi na ainihin fitila da haskenta sannan karshen ayar ubangiji subhanahu wata'ala ce wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas Allah yana bada misalai ga mutane to cikin ƙara faɗaɗa wannan gabar ta ƙarshe wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas shine malam sai yake kawo misalai wato ire-iren misalai da Allah subhanahu wata'ala ya rika bayarwa a cikin Al-Qur'ani yace akwai al-masal al-nari akwai al-ma'i Allah subhanahu wata'ala yakan kawo misali da wuta wanda suke dauke da haske kuma take dauke da kuna haka ne ke kawo misali kuma da ruwa wanda shi kuma shine jigon rayuwar duk wani abu mai rai bai kawo a cikin suratul baqara inda Allah subhanahu wataala ya hada waɗannan misalai guda biyu ya buga misalai guda biyu da da waɗannan abubuwa guda biyu na dangane da munafukai da irin halayyarsu au ka sayyibin min as-sama'a masaluhum ka masalil istawqada nara shine al-masalun nari din sai kuma auka sayyibin min as-sama'i fihi zulumatun wa ra'd shine al-masal al-ma'i to shine sai yake cewa to ga wani misali duk wannan eh, ibn qayyim ta'ala in ka kula kamar wani dai kawai bonanza ce yake yi ba ya fita daga maudu'in da yake tattauna a kansa yana tattauna akan abin da ya shafa zikiri ko fa'idojin ambatan Allah subhanahu wata'ala to cikin bayaninsa kuma sai wani abu ya kawo kai to sai kuma ya shiga faɗaɗa kuma wannan abu wani dabi'a ce da ya gaje ta daga malamin sa ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala kusan ibn taymiyyah in dai kana karanta sa to ya duka yawo da kai kenan kamar ka shiga jami'a ne ya shiga da kai nan abin dan department din ya bulla da kai can ya da kai can to yana kai ka inda ka ke fahimta har ya kai ta ma inda ba ka fahimta ba to kusan yana da wannan shi yasa karanta littattafan irin su sai kusan ya nutsu in ba ka ba sai ya rasa to kan me ma yake yake ake ake masa bayani saboda ka manta yana faɗar fawaidul zikir ne cikin fawaidul zikir din sai magana Allahu nuru sama tun da ya magana cewa zikiri yana haifar da haske a zuciya to daga magana Allahu nuru sama to al'ad kuma da Allah ya ce wa yadribu Allahu al-amsal lin-nas sai kuma shi ke sai da kuma maganar yaya Allah yake bada misalai ga mutane to kuma sai ɗauko ya ɓaɓɓugo kuma wasu manyan manyan abubuwa guda biyu ya faɗi ɗaya to kuma sai dawo ce zai kuma da wani misalin har ila yau to a cikin misalin ma idan ku kula yana cikin ba da misalin kuma wani abin ya zo za ku kuma ya sake billa ya shiga cikin wani abu daban kuma sai ce wal masalu tsani ko aha ونظير هذين المثلين المثلان المذكوران في سورة الرعد في قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابعة في مثال وأنا مثالي قدابي وسو مثالي قدابي وأن دعك أنبتا أتكين سورة الرعد فقشم فرر الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابعة ومما يوقلون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ها؟ كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال وأنا أبيد سبحانه وتعالى أتكون آية في هذا دكا مثالين قدابي misalin da ya yi da ruwa da kuma misalin da ya yi da wuta ce an zala minas sama Allah ya saukar da ruwa daga sama sai kowace kowane kwazazzabo ya cika ya kwaranya ya cika da gwargwadon girmansa ya kwaranya da ruwansa ya cika sai ya rika kwararo da ruwa fahtamala sairu zabadar rabiya shi wannan ruwan da yake kwarara kuma sai ya dauko wata kumfa mai wato kumfa mai yawa wacce ta yi saman saman ruwan wa mimma yuqiduna alayhi fi fi nari ibtiza'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu nan daga abinda mutane suke kunnawa na wuta suke kunna masa wuta suna narka shi kamar sama kamar karfe shi ma bayan an kunna masa wuta kuma zai fitar da kumfa daga ƙarshe kumfa mai yawa kamar irin yadda kumfar ruwa take ne zabadun mislu fa'amma amma zabadu fa Habu jufa'an eh? fa'amma amma zabadu fa Habu jufa'an kumfar daga ƙarshe fi a banza wa'amma amma fa'un yanfa'u an-nas fa yankusu abinda kuma yake mai amfani ga mutane sai ka ga ya wanzu ya tsaya an ci gaba da amfani da shi to haka Allah subhanahu wata'ala ya ba da misali da waɗannan abubuwa akan dangane da ƙarya da gaskiya yadda ruwa yakan sauka daga sama ya sauka daga sama zai cika kwazazzabu da abin nan a ƙoramu sannan wannan ruwan ya rika kuma kwaranya ya rika kwaranya cikin kwaranya sa kuma zai rika tafiya da tarkace zai rika tafiya da tarkace iri iri sannan kuma zai rika tafi zai rika kumfa daga baya kumfar sai ta bace ta bace kuma cikin ruwan da yake nan mai kyau kuma shine zai yi zai wanzu wanda mutane za su sha dabbobi su sha sana shayar da tsirrai da shi to haka gaskiya da ƙarya take ruwan wannan shine kamar gaskiyar ta kuma ƙarya ita ce kumfar da za ka ganta da yawa amma da ƙarshe za a neme ta a rasa ba ta tabbata ba ba ta zauna ba gaskiya da ita za ta zauna komin daɗewa ta yi wani lokaci ita ƙaryar ta zama ta fantsama ta cika ko ina tsaki gani wani lokaci mata rika ba da sha'awa tana kyau tana ba da sha'awa amma da ƙarshe kuma sai a neme ta a rasa ta ɓace ɓat ƙarshe dai wannan abin na gaskiya shi za a zo a samu a gurin to haka nan waɗanda suke amfani da suke amfani da karafuna ko tama yayin da suke kunna ma waɗannan karafunan da saman wuta za su rika wato suna babbaka mata wutar ta ƙarshe za su wani kumfa wannan kumfar za a ganta da kyau da kalli da waye da waye amma da ƙarshe za ta ɓace za ta tafi wannan ƙarfan shine cikakken ƙarfen shine mutane za su amfana da shi za su kere ƙere su da shi amma ita kumfar wannan ba za su ba ta da wani amfani to haka Allah subhanahu wata'ala ya bada misali da ruwa ya kuma bada misali da wuta a cikin aya daya to shi ne yake fa hadha huwa al-masal al-ma'i ce wannan shine misali da Allah subhanahu wata'ala ya da ruwa shabba subhanahu al alladhi anzalahu bi hayati al-qulub bil ma'i alladhi uh, anzalahu min as-sama' ubangiji subhanahu wata'ala a wannan ayar ya kwatanta wahayi wanda ya saukar da shi domin ya raya zuciya wahayin da idan zukata su fahimce shi wannan zukata za su rayu sai ya kwatanta shi da ruwan da ya saukar da shi daga sama wa shabbaha al-qulub lahu sai ya kwatanta zukatan da ke karbar wannan wahayi da ubangiji subhanahu wata'ala yake saukarwa daga sama sai ya kwatanta shi bil audiya da kwazazzabu al-hamilata lis-sayl suke daukan wanda suke cika da da ruwan da ya kwararo wanda ya kwararo da cika kwazazzabu to wannan kwazazzabu wani babba ne wani karami kowanne zai cika daidai bakin gwargwadon girmansa mai babba ya cika da yawa abin ya cika sosai wanda yake karami shi ma ya cika amma kowanne ya dauki iya abin da zai iya dauka to haka ubangiji subhanahu wataala sai kwatanta zukata su ma haka suke akwai zuciya babba ko kuma zuciya da take kanwa fa qalbun kabir yasau ilman aziman zuciya da take babba za ta kwashi ilimi za ta kwashi ilimi da yawa kawadin kabirin yasau ma'an kafiran kamar ko zazzaban yake babba shi ma zai kwashi ruwa da yawa wa qalbun saghirun kawadin saghir kuma zuciya da take kankanwa to kamar kwazazzaban da yake karami ne ya sa ilman kalilan zai za ta kwashi wato ilimi ne dan kankani to haka al'audiya a cikin wannan ayar an kwatanta zukata ne da su an kwatanta zukata ne da da waɗannan kwazazzabu fa hamalat alqulub min min hadha alilmi bi qadariha kowace kowace zuciya takan wato kwashi wannan ilimi na wahayi gwargwadon irin yadda take da faɗi zuciyar kowa ya kiyaye abin da zai kiyaye ba wani ya kiyaye da yawa wani ya kiyaye kaɗan kamar talatul aure su bi kadari haka mai da teku takan cika ta rika fitar da abin da kwazazzabo yakan cika ya rika fitar da ruwansa gwargwadon girmansa in ya cika da yawa ya fitar da yawa in ya cika kaɗan kaɗan ne zai fitar daga cikinsa sai ce walamma kanatil audiyatu wa majaris suyuli fiha al to kasancewar kwazazzabu da duk inda ruwa yake bi yana gudu akan samu tarkace na shara abubuwa da mutane suka jefar a hanya in ruwa ya zo yana gudu zai tafi da su mimma ya muru alaihi sailu abinda ruwa ya taho yana tafiya ta kansa fa hamilu sailu fa yadqu ala wajhi al to daga nan ruwa in ya zo sai ya dauke shi yana dauke shi kuma yana shiga cikin korama da shi ko cikin wani gulbi to shikenan sai ka ga da karshe ruwan ya kwanta a kasa shi kuma ya yi sama haka za ga wannan ciyayin da wannan tarkacen sharar ita ta yi sama amma kuma ruwan yana can ƙasa fa yadfu ala alma'i zabadan aliyan sai ganshi yi kumfa a sama yamurru alaihi ya yana tafiya kai wani kan wani ce walakin tahtahu hulma furat amma karkashin sa sama dai gashi duk hakki ne da ciyayi da waye da waye da leda abubuwan da duk wannan ruwa ya faso ga sunan sun rufe saman amma ƙasa kuma ruwa ne mai daɗi kasa in ka taba ka bude kuma ruwa ne mai dadi allazi bihi bihi hayatul ard wanda da shi kasa take rayuwa fa yakzifu alwadi zalika alghusa ila jambatayhi wani lokaci sai ka samu wannan kwazazzabo ko wannan gulbi ya jefo ya watsar da wannan tarkacen ya koma gefe yana tafiya sai ka cewa wannan sharar ruwan duk ta koma gefen gabar wato shi wannan kwazazzabo hatta la yabqa minhu shay idan zaka zo ka diba ruwan sai ka ga duk wannan sharar babu ita duk ta koma gefe abin nan ta ta rabu da wannan ruwan wa yabqa al-ma'u alladhi tahta al-busa yasqi Allah ta'ala bihi al-ard shi kuma wannan ruwan da yake karkashin wanda da wannan sharar ta rufe shi sai zama ya wanzu ya tabbata inda yake Allah subhanahu wataala yana shayar da gonaki da shi yana shayar da kasa da shi tana fitar da abinda bayi za su amfana fa yuhyi bihi albilad wal ibad Allah ya raya garuruwa da bayi da wannan ruwan wa shajara wa dawab da itatuwa da kuma dabbobi wal busa'u yadhhabu dufa'an yajfa ah, wannan tarkace kuma ya tafi a banza ya bace bat a neme shi a rasa wa yutrahu ala shafiril wadi a zubar da shi akan gabar wannan kwazazzabu. to malaki ce to haka haka shi ita gaskiya take da kuma ƙarya da gaskiya za ta zo to amma wani abu na ƙarya zai zo da nemi lallube gaskiyar ya nemi lallube gaskiyar yadda za a zama ba a ganin gaskiyar sai shi shi za a rika hangowa to kuma gaskiyar tana nan to ƙarshe in tafiya sai tafiya shi wani abin da ake hangowa marar amfani zai zo a neme shi ɓace ya ɓace ita kuma gaskiya ta yi ta zama har abada ba ta tafi ba kuma wannan da ba a gani din da da wannan sharar ta shi ne mai amfanin wannan kuma da ake hangowa din ne mara amfanin فكذلك العلم والإيمان الذي أنزله من السماء في القلوب فاحتملته فهكذا علمي da imani wato wahayi da Allah subhanahu wataala yake saukarwa alqur'ani wannan littafin da yake aiko annabawa da kuma imanin da yake zuba shi a cikin zukatan bayansa shi ne kamar wannan ruwan da yake saukowa yana cika waɗannan zazzabu ko waɗannan gulabe فأثار منها بسبب مخالطته لها ما فيها من بثاء الشهوات وزمن الشبهات الباطلة فطفى في أعلاها ruwa wannan wahayi na ilimi da imani zai sauka a cikin zukata yana sauka na gaure da abin da yake cikin zuciya na shubha ko yake cikin zuciya na sha'awa sai ya motsa wannan sha'awar ko ya motsa wannan shubhar da take cikin zuciya to sai ta sama sai wannan ko wannan sha'awar sai sama ita ce kamar wannan wannan tarkacen fadafa fi alaha fi wa saman zukatan wastaqarra ilmu wal iman wal huda fi jazr al qulub imani da shari'a su kuma sai su zauna can tsaya can karkashin wato tushen zukata wato su su nutsa su shiga zuciya ta kuma shubhar da da sha'awar su kuma su yiwo sama tunda suka yiwo sama to alamar za su fita kenan shi kuma za su bashi a ciki kama kala nabi sallallahu alaihi wasallama kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Huzaifa sai nazala iman fi jadri qulubil rijal imani ya sauka a cikin tushen wato cancan tushen zukatan bayi zukatan maza awala ka imani ya sauka ya kuma ilimi ya zo ya same su sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wahayi yake sauka wannan wahayi ya kara musu ilimi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo su suka yi imani a lokacin ayi alqur'ani lokacin ya fara sauka dan ayoyin da suka sauka ba yawa amma sun yi imani sun gaskata saboda abin da suka hango tattare da annabi sallallahu alaihi wasallam na dalilai da hujjoji da suke tabbatar da gaskiyarsa to suka yadda suka karbi wannan sakon nashi imani sai shiga ya zauna a can can tsarsa su to ilimi na zuwa kuma suke nan sai ya samu wannan imani sai ya haɓaka shi sai ya haɓaka shi saboda ka imani yake fara dira sannan ilimi in ya zo shi kuma sai ya haɓaka abin da yake cikin imani shi yasa duk wata aya in ta sauka to ƙarawa ƙarawa mumini imani take a lokacin kamar yanzu ne duk sanda ka ji wata aya ko kaji wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama dake dauke da umarni na ayi wani abu ko a kauce wani abu kai karɓi wannan kai aiki da su imanin ka ne ya kara hauhawa to haka ilimi yake kara haɓaka shi wannan imanin wanda shi yana nan cikin zuciya a kafi ce fala ya zalu zalika al-gusa wa zabaru yadhhabu dufa to wannan karkace na shara da wannan kufan za ta tafiya za ta taɓacewa waya zulu an fashi a hankali ta taba cewa sai taba cewa hatta ya zula kulluhu har gaba ɗaya a nemi shi a rasa wa yabqa al-ilmu an-nafi wal iman khalis da zama na ilimi mai amfani da imani wato na gaskiya imani tatacce shi zai yi saura fi jazir al a cikin wato tushen fi jazir al a cikin tushen zuciya yariduhu an-nas mutane na zuwa na amfana da shi fa yashribuna wa yasqawna wa yazra'un su zo su sha su shayar da ababen abin nan a su sannan kuma su yi shuka su shayar da ita ruwa to wannan shine misalin da ubangiji subhanahu wataala ya bayar na zukata da Allah subhanahu wataala yake saukar da iliminsa da imaninsa a cikin su kamar manyan rafuka kamar rafuka ne da Allah subhanahu wataala yake saukar da ruwa zai zo iski ruwan ne taho ya zo ya shiga cikin rafin zai iske wasu tarkace da waye da waye amma da karshe wannan tarkacen duk zai kawo sannan wannan ruwan da yake cikin wannan rafukan shine zai amfani mutane to haka ilimi yake a cikin zukata wa fi sahihi ya zo cikin sahih muslim ya zo cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu musa al-ash'ari sahih yana nufin as-sahihai an annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam yace masalu ma ba'atha billahu ta'ala bihi min al-huda wal ilm annabi yace misalin abinda Allah ya aiko ni da shi min al-huda na shari'a wal ilmi da imani alhuda shine addinul haqq shine imani shine imanin shine addini na gaskiya shine alhuda din wallazi arsala rasulahu bil huda wal ilm ilmi ko shine ilmi da Allah subhanahu wataala ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam da shine wahayi wannan shiriya ko wannan ilimi da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya annabi da shi kamar gais kamar ma mako ruwa ne da ya sauka ya samu wata ƙasa ya sauka akan doron ƙasa fakana min ha ta'ifatun tayyiba cikin kasa din nan akwai ƙasar da take mai kyau ce kasa ce ta noma mai kyau to abin da aka shuka yana ba da sha'awa kuma yana ana samun amfani a tana karɓar ruwa kuma tana fitar da amfanin cikin ta qabilatil ma'a fa ambatatil kala'a wal usbal kathir wanda ta karɓi ruwan ruwan da yazo ta karɓi ta rike shi kuma ta fitar da abincin dabbobi da ingilici mai yawa samu abin da dabba za ta ci samu abin da mutane za su ci wa kana minha ta'ifatun ajali a cikin ƙasa akwai ƙasar da take ƙasashiya ce busashiya ce ita ba ƙasar noma ba ce ba ta ba a shuka wani abu ya amfani ba ta fitar da koda da abin nan ci eh, ko abincin dabbobi ba ta fitarwa amma kuma tana iya riƙe ruwan shi ne kabilatul ma' فأنبتت الكلأ والعشب ما بينكم قبلت الماء أمسكت الماء تريك الرواة فسق الناس وزرعوا bata dai fitar da komai ba ba wani shuka da za a yi a samu amfani a cikinta amma kuma za ta riƙe ruwan mutane za su zo su sha su ebi ruwan sha su ebi ruwan dabbobin su kuma su yi shuka su rika iba suna zuwa suna baye da shi saura kaga ta rike ruwan an amfani da shi duk da cewa ita bata fito da wani abu nata na amfanin ba amma kuma mutane sun amfana da ruwan da ke cikinta wa asaba minha ta'ifatun ukhra kuma ruwan sai ya sauka wannan ma makon kuma ya sauka wani bangare na ƙasa wata nau'in ƙasa din daban inda ma hiya qi'an wacce take an dauri ce kekuwa ce ita kekuwa ce ruwa baya zama a kanta ko ya hau ita ba za ta rike ruwan ba ba ta fidda komai sannan ruwan in ya hau gangarewa zai ba zai tsaya a kanta ba saboda ka kaga ba ba za ta amfana ba za ta kuma amfanar ba qi'anun ce la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala ba ta rike ruwa saboda tsandauri ce fako ce sannan kuma ba ta fitar da wani abincin dabbobi to haka haka mutane ka saka shan mutane suke dangane da ilimin da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi da shi dangane da shari'a da qur'ani da sunna da Allah subhanahu wataala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama mutane sun kasu gida uku kamar yadda kasar da ta kasu gida uku ko da za su ji su rike ilimin su fahimce shi su rike shi su yi aiki da shi a karantar su kuma su mutane su karantar da mutane su yi aiki da shi saboda kaga waɗannan malamai ne da suka karanci ilimi kuma suke aiki da ilimin su kuma suke karantar da mutane wannan su ne kaso na farko kasar da take mai amfana a karan kanta sannan kuma mutane su amfana da ita sai kuma waɗanda za su rike a karan kan za su rike amma fahimtar su ga wannan abin da suka rike ba da yawa sai dai mutane aka zo ana ana tattauna a gurin su duk za a samu malamai ne amma ba su kai na farko ba na farko shakundum ne sun san nasoshin da suke karantawa za su iya fitar maka da kunce kunce da ke karkashi wani kuma ya haddace qur'anin ya abin nan gashi nan zai zai iya karantawa amma kuma ba zai iya maka bayani cikakke na abin da qur'ani ya ya ya kunsa ba tambaya zai yi maka kuma a cikin kwakwalwarsa akwai ansar amma bai sani ba gashi mahaddaci ne ya ma fi ko kawo ayoyin daidai amma kuma karshe sai ka fara sun ƙara shi ayar da shi to wannan ayar da suke ƙara sawa ita ce an saka to kaga wannan za a amfana da shi in aka zo biyan baki kaga sai ja to haka na a bangaren hadisi a kodin da suna nan sun haddace hadisi da yawa amma abin da ke karkashin hadisan na hukunce hukunce kuma za su iya zaƙulo su ba kaga sun yi amfani ta fuskar sun rike abin mai amfani eh? amma kuma abin da sannan an amfana da su ta wannan bangaren to sai kuma waɗanda suke su ba mata ba su mata damu ba ana faɗa ma ba ya shiga kunnan su bari ya shiga ƙwaƙwalwar su bari ya su kiyaye ana faɗa ma ba su suke ba to kaga wannan su ba za su amfana balle kai tunanin su amfanar da wani to shine manzo Allah ya ce ah, fa zalika masalu man faqaha fi dinillahi ta'ala to wannan shine misalin wanda ya fahimci addinin Allah ya ilimi a cike gane wa nafa'ani ma ba'athani Allahu bihi abinda Allah ya kore da shi ya amfane shi fa alima wa allama ya koya kuma ya karantar wa masalu man lam yarfa bi zalika ra'san da wanda shi kwata kwata ma bai daga kai ya dubi abinda Allah ya kore da shi ba wa lam yaqbal huda Allah alladhi ursiltu bihi bai karbi shiriyar da Allah ya kore da ita ba to wani hadisi shi ne kuma yanzu ibnu qayyim zai shiga mana fashin bakin sa kaga kaga kuma da wanda yake ga muku to ya ya shiga ya shiga wani department din فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى إلى بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات sai Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi sai ya sanya mutane wato gida uku ne dangane da ilimi da shari'a da Allah ko shiriya da ilimi da Allah subhanahu wata'ala ya bashi ita a tsabaqatul ula wannan daga nan magana tsabaqatul ula har zuwa ƙarshen tsabaqa ta biyu duk kusan ibn qayyim ya dauko shi ne daga naqdul mantiq na ibn taymiya kusan duk maganganun da zai yi na ibn taymiya tsabaqatul ula warasatul rusuli ne magada manzanni tsabaqatul ula sun ce aji na farko shi ne ajin kasan nan mai kyau kasar noma wacce za ruwa zai sauka ta sha ruwan kuma ta fitar da tsirran cikinta mutane su amfana da ita ta ce ɗabaka ta farko ta ce ajin farko to su ne ajin magada annaba ko magada manzanni wa kula fa'il an biya alaihi musallatu wassalam halifofin annabawa alaihi musallatu wassalam wa hum allazina qamu bid ilman wa amalan sunan da ta tsaya da hidima ga addini ta fuskar ilimi da aiki da shi ودعوا الى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم سكاي كيرا زوا ga Allah sukai kira kuma zuwa ga manzon sallallahu alaihi wasallam fa haula atba'ur rasuli salawatu llahi wa alaihi haqqan to wannan sune mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam na gaskiya wanda suka karanta abinda annabi ya zo da shi suka karanta suka amfana da shi a aikace a karan kansu sannan kuma suka kokarin karantar da jama'a su amfanar da su sai kokarin ilmantar da al'umma wannan sune kaso na farko sune mabiya annabi sallallahu alaihi wasallama na gaskiya wa hum bi manzilati taifati tayyibati min al-ardi allati zakat suna daidai wato daidai suke da waccan wancan bangare na kasa wancan eh, rukuni na kasa wacce take mai kyau ce allati zakat wata ta ta habaka da abinda Allah subhanahu wataala ya saukar na ruwa ta karbe shi ta habaka da shi fa qabilat alma ta karbi wannan ruwan fa ambatat alkala wal usbal kathir ta fitar da ingilici da kuma ciya da abincin dabbobi mai yawa fa zakat fi nafsiha a karan kanta ta habaka a karan kanta ta habaka ta ƙara kyau wa zakan nasu biha kuma mutane suma suka samu haɓaka suka samu ci gaba ta hanyarta mutane sun samu abin da za su sha ruwan da za su sha su sha da dabbobin su su yi shuke shuken su da shi wa haula ihum allazina jama'u bayna al-basirati fi ad-din wal quwwati ala ad-da'wa waɗannan kasan su ne suka hada abu biyu suka hada sifofi iri biyu walace sifa ta farko ita ce basira a addini basira a addini shine sanin me kake yi a addini abinda kake yi din me yi hujjar da sa kake yi ta kake yi shine basira basira a addini kul hadhihi sabili ad'u ila ala basirati to ita ce basira albasaru fi din wal quwwati ala da'wa tana suke da karfin hali na su ba kawai sun sani shikenan sun ja baki sun gumba a iyakan su shikenan alaikum anfusakum shikenan su sun gama magana a sun sani ko sa kokarin su sanar da wanda ba su sani ba wanda suke kewaye da su wanda suke tare da su saboda ka suna da wannan karfin na hali na su fito su yi abin aka ce al'uwa anan ba ana nufin al'uwa jasadiya ko kuwa ana ana nufin adalat ba masu kwanji ba wanda in sun kare ta za su bige ta ba ba wannan karfin ake nufi ba ba wasu makamai ba <laughs> da in suka rike makami ko ka ko ko ko su dau mataki a'a ana nufin suna da karfin hali ba za su ba sa gajiyawa ولذلك كانوا ورثة الأنبياء صلى الله عليه وسلم سواء كسكا زمقا دان النباوة suka zama magadan annaba annabawa Allah ya ba su waɗannan abubuwa guda biyu ya ba su basira shine hujjojin abin da suke yi abin da duk suke da hujja suke yi sannan kuma ya ba su ƙarfin hali na za su tunkari mutanensu annabi shi kaɗai ya tashi a cikin al'ummarsa gaba ɗaya ya tashi shekara da shekaru abin da suke yi ya zuci musu ba daidai kuke yi ba ga iyayensa ga kakanninsa ga yayyensa ga manyansa duk kewaye da shi ga sa'anninsa amma shi kaɗai ya tashi ya ce ba daidai kuke ba kaga sai da ƙarfin hali ba kowa zai iya wannan ba shi shine ƙarfin da ake nufi amma ba wai ƙarfi suka fi mutanen eh, annabi hudu ba ya fi da karfi ƙarfi ne ko annabi salihu ya fi samu da ƙarfi ba a'a in ƙarfi da wannan da jiki duk sun fi shi amma yana da ƙarfin hali da karfin zuciya wanda zai iya tashi ya yi magana ba tare da ya ji tsoro ba قال الله تعالى فيهم سنة ألا يفعل دنغنا دسويتي واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار يتي واذكر عبادنا كتنا, كتنا بايم سوى إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي ما أبو تاكرفي والأبصار لكم مسيرو maka anan karfi ba ana nufin karfin makami ko karfin a a lokacin su ma ba a farlanta san da kan annabi musa ne ba aka fara farlanta jihadi annaba da suka gabace shi duka babu jihadi a addinin su ba wani wanda aka ce ya fuskanci mutanensa da karfin makami in ka kula duk annaba ta rufe ta gudu wasu a kashe su wasu amma ba wani annabi da aka ce annabi musa shine aka fara cewa wani urkul al-ardh al-muqaddasah ta kataba Allah lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasir daga kan sani amma sauran annabawa bani isra'il babu babu jihadi a cikin a cikin abin to kaga wannan annabi ibrahim ne da dansa annabi ishaq da jikansa annabi yaqub saboda ka ulil aidi anan ba ana nuna masu karfi na makamai ko na tanka ko na wani abu ba dan kar wani ce ana cewa kuwa kuwa yace to ai Allah ce kuwa fal aidi al quwwatu fi amrillah kaga ya fassara maka shi al aidi abinda da ake ulil aidi yana karfi cikin al'amarin Allah ce wal absar ana nufin albasairu fi dinillahi azza wajalla dan tana da basira basira ana ana nufin hujja tana da komai da kake da da wayewa kake da wayewa ta addini ba ka zama waye a duniya ba amma ka zama gabo a addini sakarai ci kawai to me haka ake kawai akwai zaka gan shi a addini a harkar rayuwa waye yin wata kila to wannan wayewar ta rayuwa in dai bata haddasa addini ba ba ta da amfani shi yasa Allah ce sai kul sufaha min an-nas ma wallahu a'lam Allah ya kira su sufaha tare cewa akwai cikin su akwai manyan malaman yahudu da da malaman nasara amma saboda in suna faɗa da gaskiya sai Allah ya ce musu wawaye jahilai eh, ala innahum hum as-sufaha walakin la ya'lam saboda ka in dai ba ka tsaya ka fahimci addinin ka yadda ya kamata ba baka san abin da kake kana shi da basira ko a'a kawai tun da ka taso dai ana yin kawai zaka zaka kayan ka ne da wani zai mulakasha da kai kawar da kai to wannan gaskiya baka waye ba ce falbasa'ir falbasa'ir yudraku alhaq ah, fa bil basa'ir yudraku alhaq wa yura da basira ce ake gane gaskiya a riske ta a fahimce ta wa bil quwwa da wannan karfin kuma ya tamakkanu min tablighi wa tanfidihi wa da'wati ilayhi zai ka iya za ka iya samun isar da shi da kuma zartar da shi da kira zuwa ga wannan abu fa hadhihi tabaqa kana laha quwwatul hizbi yace to kaga wannan tabakar wannan ajin na farko suna da ƙarfin hadda wal suna da ƙarfin fahimta wal fiqh fi suna da ƙarfin wato fahimta mai zurfi a addini aka ce al ana nufin ka fahimci abu da zurfinsa da dalilinsa kalmar fiqhu abin da take nufi kenan ka kai da zurfar fahimta tare da sanin tushen dalilin wannan fahimtar taka a kasan musu aka ce alfiqhu kawai abin da suke kawowa shine karanta risala ko karanta ka san mafa a alfiqhu shine ya aka aka fahimci wannan abu me na aka samu shi shine alfiqhu din na'am shine abin da ake kira alfiqhu alfiqhu yana nufin zurfin fahimta a addini wal basari bit ta'wil zama kuma kana da basira sanin fassara duk abin da kake karanta bai fassara sa me yake nufi fa fajjarat min an-nusus anhar al-ulum da wannan daga waɗannan nasussukan da suka haddace na alkur'ani ko nasin da suka haddace na hadisi da waɗanda suka bubbugar da ƙoramu na ilimi za su kawo hadisi ɗaya masu ta sharhinsa kuma ta fito maka da abin da kai ma dole ka kallama tun abin da suke faɗa shi daya ya yi daidai da abin da yake gabanka saka daga nastin da suka fitar da suka haddace daga nan ne za su kuma bubbugo maka da koramu na ilimi wasan baƙas min ha kunuzaha daga nan za su wato ciro maka taskokin da suke cikin wannan wannan nasussuka wa ruziqat fiha fahman khassan aka ba su wata fahimta ta musamman za ka karanta kai ka zo karanta ka wuce haka ba lalle ka kawo wannan fahimtar ba amma shi karanta sai fitar maka da fahimta kuma sai ya faɗa sai ka ji ah, ai kuma haka ne me ya ake kai ba su gane ba to ita ce fahimta ta musamman da Allah subhanahu wataala yake kebance wanda ya ga dama ya bashi ita kuna iya tarayya wajen haddacewa amma kuma shi ya fi ka fahimtar abin da ka haddace كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما يند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن يقال الزداد شيء وقد سئل أن يمت تنبيع هل قصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس to an tambaye shi shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance ku da wani abu ku wato ku ahlul baiti ku sa na kurkusa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ku ya keɓance ku ya ba ku wani ilimi na musamman da bai ba wa abubakar da umar da sauran sahabbansa ba ko ku a'a duk wannan propaganda ce suke yi tambaya akai masa don akwai wanda suke ta da'awar sai na ali yana da wani ilimi a boye yana da wani ilimin da dunni ko yana da wani waye wanda shi kadai annabi ya gaya wa bai gaya kowa cikin sabansa ba kawai shi kadai aka ware aka bashi a wasu ma har da littattafai da ake jingina musu kamar kitabul jafar ce yana da wasu littattafai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta da annansa ko aka rubuta aka ba sai ali shi kadai yake da su saboda haka shi kuma ya gadar da shi ga ahlul baiti don haka duk wani wanda za ka rike wani sahabi ba za ka samu wannan ilimin ba shi kuma wannan ilimin da shi ake bautar Allah saboda haka kaga ka rike banza kenan abinda dama ake so a kai ka cewa duk wani sahabi da za ka rike ka ce ta ɓangaren za ka samu ilimin da za ka bauta Allah ce ba za ka samu ba saboda saboda annabi bai bashi wannan ilimin ba ali kawai ya ba shi kuma ali bai ba kowa ba ƴaƴansa ya ba saboda ka cikin zuriyarsa kawai shi yasa suke kawo hadisin ali ana madinatul ilmi wa aliyun babuha ni ne birnin ilimi ali kuma kofa shigowa da ƙarya ne annabi bai faɗa haka ba duk sahabbansa kofofin shigowa ne na na ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam duk kofofin da abin nan kuma wannan shine rahama da Allah subhanahu wataala ya so da bayanta, ya zama mutum ɗaya ne kawai ta kofar nan za shi ko aka ce nan gurin kofa ɗaya ce ake shigowa a fita da ita ai sai an taku sai mutane sun ce masallacin nan ba rahama ce kofa ɗaya ka duba ran juma'a ka duba kaza kaza kowa ta nan zai shiga ta fita da maza da mata da yara da kowa da kowa da masu lafiya da marasa lafiya kaga za a ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi dan duniya duka a ce mutum ɗaya ne ta hanyarsa kadai za a samu wannan ilimin in ba shi ba duk wani wanda zai kawo ilimin ba gaskiya bane kun cutar da abin da abin Allah subhanahu wataala ce isar da shi ga mutane ne ballig ma unzira ilayka min rabbik illa taf'al fa madallaka lisanaka wallahu ya'simuka min an-nas ce a ai bai da ya tashi kawai alewa ya shi kada ya yawa kaga wannan suka ne ga shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam to shine dan sa Muhammad ibn al-Hanafiya wannan ne masa tambayar ne shine dan sa Muhammad ibn al-Hanafiya shi yake masa wannan tambayar shi halkarsa kuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi minan dunan nas annabi ya kebance ku da wani abin da sauran mutane fa qala la ce a'a wallazi falaqa al wa bara'a an na rantsi da wanda ya fito da kwaya wato ya fitar da tsiro daga ƙasa ya kuma halicci dan adam na rantsi da shi ba Allah annabi bai kebance mu da komai ba wannan magana da ake yadawa duk ƙarya ce su ibnu saba'a suke yada ta illa fahman yutihi Allah abdan fi kitabihi sai dai fahimta da Allah yake ba bawa cikin littafinsa wannan kuma kaga ba ka kebanta ga mutum ɗaya ba shi ma yana daga cikin waɗanda Allah zai bashi fahimtar wasu abubuwa na tafsirin alkur'ani kuma yana faɗa amma a ce shi kaɗai Allah ya keɓance shi annabi ya keɓance shi shiga wani ilimi kai kaɗai sai ƴaƴanka wannan ba ya ce babu ya ya rantsuwa da Allah ba wannan to irin wannan fahimtar ita ce fahimtar mutanen ɗabakar farko wani ajin farko Allah subhanahu wata'ala bayan ya sanya wannan ilimi tare da su kuma sai ya tsara musu fahimta ce fa hadal fahmu to wannan fahimta huwa bi manzilati al-kala'i wal 'usb al-kathir alladhi anbatahu anbatathu al-ard to shine a matsayin wannan ingirici da ciyawa da yawa da kasar za ta fitar a samu abinci wa huwa alladhi tamayyaza bihi hadhihi at-tabaqa an at-tabaqati ath-thaniya shine abinda wannan tabakar ta sha bamban da shi daga tabaka ta biyu a cikin jami'ar rasa'il ibn taymiya akwai inda yayi wani bayani da ganin wani tabaka ta farko cewa abinda ake nufi da ilimin da tarike kas abinda tarike na na na na ruwa din kamar shine ilimin da Allah subhanahu wataala ya baka da imanin da yake cikin zukata sannan abinda za ka fitar shi shine asar din abinda za a gani a tare da ita na na na na tsoron Allah na ibada na bautar Allah za a ga abin ba zai tsaya cikin zuciya kadai ba zai fito a gan shi a zahiri to shine kamar fa ambata tilkala wa usba al-kathir fa innaha hafizat an-nusus dabaka eh, ta biyu wato aji na biyu sune waɗanda sun kiyaye sun haddace dukkan nasoshin sun haddace alqur'anin sun haddace hadisan manzon Allah wa kana hammuha hifzaha wa dabtaha abinda suka sa a gaba shine za su haddace ya za su kiyaye kada a samu wani abu ya shigo wanda ba baya ciki to kamar yadda malaman cikin malaman hadisi za ga akwai wannan dabakar ta malaman hadisi kana karanta hadisi za ka ta jin sunayen mutane haddasa wani wani wani ana ta faɗa sunayen amma aka zo maganar kuma faɗar hukunce hukunci a ce wani ya yi tafi kan kaza wani ya tafi kan kaza sai ka ji ba sa fitowa to su abinda suka ba da himma su akai a lokacin su shine waɗannan nusus da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama yaya za a kula da su a kiyaye su kada a bari wani abu bara gurbe shi da ciki wani abu duk da yake ba ciki ba a fitar da shi sannan wanda yake na gaskiyan a tsare shi kai ya lalace wani shine abin da suka ba da himma su akai kamar makaranta alqur'ani za kana magana qurra'u qurra'u sab'a ko al'ashara suka shahara da qira'o'i aka zo magana fahimtar abubuwa sai ka ji ba su musu ba to wasu ma sai a ce maka da ne nana hadisi ce maka da da'ifi saboda da saboda shi ya ba da himmarsa da sa akan wannan janibin haka ya tsaya ya kula da wannan janibin ya ya tsare abin da zai amfani mutane cito wannan ita ce dabaka ta biyu fawara da hannasu wa talaqaw minhum mutane suka zo inda suke suka sha suka yi tatil ka zo gurin zaka sha kai tatil ka samu qur'ani da tajwidi da komai da kira'o'in duk za ka samu audiyo in ka zo gurin in kuma masu ruwa hadisi ne za ka samu ka haddace ka haddace sunan ka duk za ka iya samu a gurin su sauka mutane malamai daban-daban sun zo gurin su sun sha sun yi tafil fastan batu minha su kuma abinda suka sha daga wajen waɗannan na ilimi suka koma suna istinbadi su suke cicciro hukunce-hukuncen daga ciki wani ya ruwaito mana ga abin da ya ruwaito a cikin abin da zamu fahimci kaza kaza musamman mun hada shi da ruwayar wani ta guri kaza tana fassara mana ruwayar sa wancan ma da ya ruwaito kaza da hada ruwayar wani in muka hada zai ba mu ma'ana kaza kaga sun fito kuma suna bayanin abin da yake cikin waɗannan nasoshi na ilimi wastakhradu kunuzaha suka fito da taskokin da suke cikin wannan wannan ilimin wattajaru bi fiha suka kasuwanci a cikin kasuwanci shine ana nufin kasuwanci da Allah wa bazaruha fi ardin suka shuka wannan ilimin a cikin wata ƙasa da lizar'i wacce za ta iya fitar da tsiranta wanda ba ta tsiranta fastakhraju ghawamidaha wa hawa asraraha don haka suka fitar da abubuwan da suke wanda suke masu wayar fahimta da sirrukan da suke cikin waɗannan nasoshi wa waraduha kullum bi hasabihi kowa ya je ya kwankwada gwargwadon ikonsa kowa ya kwankwada gwargwadon ikonsa kada alima kullu unasin mashrabahum saboda haka kowa zai kwankwada gwagwada ne sai yasa za ka ga a tarjama wani lokaci wani ya zo cikin masu ruwayar hadisi ya tambaye wani daga cikin malamai cewa me hukuncin kaza sai ce hukuncinsa shine kaza kaza kuma wannan hukuncin daga abin da ka mana ne ka ce wane wane wani ya gama ka sai kuma ya ja masa hadisin ta hanyar ka amma shi bai rike cewa wannan hadisin yana dauke da hukuncinsa ba wa haula hum allazina qala qala fihim to su ma suna da falalarsu a gurin a gurin Allah da manzansa su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kansu bisi ne mutawatir naddara Allah ra'an sami'a maqalati fa wa'aha thumma ko fa addaha kama sami'aha naddara Allah ra'an sami'a maqalati fa wa'aha Allah ya haskaka fuskar mutumin da duk ya ji magana ta Allah ya haskaka masa fuskarsa ranar gobe kiyama yau mace biyar wata suwar dodo shi Allah ya harka masa fuskarsa ta fito tana haske ranar gobe kiyama sami'a maqalati ya ji magana ta annabi ce ya ji magana ta shine hadisansa fa wa'aha ya kiyaye magana da na faɗa fa addaha kama sami'a sannan ya ce ya bayar da ita kamar yadda ya ji wato ya tsaya ya kula da ita bai bari wani abu na ƙari ya shigo cikinta ba bai bari ta lalata gurɓace ba da ya tashi kuma cikin amana yadda ya ji ɗin haka ya jiyar bai yi wasu kare-kare da kankin kansa ba annabi ce faru ba hamilu fiqhin gairu faqih tana yi wa na dauke da ilimi zurfa amma shi ba da zurfan ilimin ba abin da yake dauke da shi ilimi ne mai zurfi amma kuma shi ba ya da ilimin mai zurfi zo da yake mahaddacin ƙur'ani mai na ilimi ne babu shi a kansa amma kuma shi a karan kansa ba za ku tattauna wadannan ilimin muka da shi ba amma kuma suna na a kansa shi da rubba hamilu fiqhin gairu faqih to haka dan za a samu wanda sun haddace sahihai ne waye waye waye amma kuma gairu faqih ba zai iya fitar maka da kunus din da suke cikin sahihai din ba wa rubba hamilu fiqhin ila man huwa afqahu minhu wani kuma ya dauko ilimin ya kai shi ga wanda ya fi shi fahimtar sa ko da ya fahimta amma akwai wanda shi kuma zai fahimci sama da yadda shi kuma ya fahimta to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a abinda ya musu addu'a shine sun ji magana ta sun kiyaye ta sun mayar da ita kamar yadda take saboda ka koda kuwa ba su iya istinbati wato su shiro hukuncin hukuncin karkashin waɗannan ba to babu shakka sun yi rawar gani da za a yaba musu kuma Allah subhanahu wataala ya musa kai akan ta shine wannan kiyaye wannan sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallama ta yadda ba su bari wani abu ya lalata ta ba to sai ki cewa hada Abdullahi ibn Abbas kaga ga Abdullahi dan Abbas habrul ummati wa tarjumanul qur'an shine shakundun malami shakundun a cikin wannan al'umma shine malami babban malami a cikin wani al'umma sannan kuma mai mai fassara alqur'ani miqdaru ma sami amina nabi sallallahu alaihi wasallam lam yablugh nahwa al-20 hadithan yace gwargwadon abin da yaji daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam bai fi 20 hadisi 20 ba wanda yaji baki da baki alladhi yaqulu fihi sami'tu wa ra'aytu wanda zai ce na ji ko na na abin nan ah, malamai sun abdullahi dan abbas sanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana shekara sha uku sa sha uku sanda maza Allah ya rasu ba ka ga ko ko balaga bai ba yaro ne karami to amma bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai rika bin gidan manya manyan sahabbai rika bin gidan almuhajirun wal ansar yana zuwa ya zauna gaban su ya ji me suka ji daga manzo Allah ka gaya masa lokaci ya je in ya je gida ba baya fito da mutum sai dai zauna a bakin kofar wani lokaci bacci ya dauke shi game da zo a yau daban-daban zo kwanta a ƙasa ya kulo da ƙasa sai sahabi ya mutu sai ga abdullahi dan abbas dan baffan manzo sallallahu alaihi wasallam ce ba za ka yi sallama ka ce ga kaba a'a ce kai fa dan baffan manzo Allah ne ba ka ga matsayin da kake da shi ya ce a ilimi ba a masa haka an umarce mu mu girmama malaman mu haka yake cewa an umarce mu girmama malaman mu saboda haka sai ka ganshi yana jan akalar dokin zai rubu sabit ko ubayi ibn ka'ab yana jan aka akalar dutse ce haka za umirna an nafa'ala bi kubara'i ko bi ulama'i haka aka umarce mu girmama malaman mu to da haka ya rika bin su ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya sai da ya sha kundum a lokacin bai fi yan shekara ashirin da wani abu ba shi ne lokacin da sayyidina umar ya yi barlama ya hada majalisa ta ba shi shawarwari kira manya-manyan dattawa na sahabbai da suka halarci badar ka tara su sai ce abdullahi da abbas shi shiga ya samu kujera zauna to wasu daga cikin da ta suke ganin a in haka jami'in zai kawo wannan yaro karami mu ma fa akwai 'ya'yan musa annan mu ma mu ce su zo to sai da ya kawo jarabawa duk suka faɗi shi abdullahi ya ce ce to saboda wannan ne na kawo shi nan to sauraka shi bai zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam mudda mai tsawo ba yaro ne karami lokacin ne ya fara tamizi ya fara wayo yana gane abubuwa manzo Allah kuma ga duniya to amma kuma yayi tabin sahabbai yana karato sauraka je wancin hadisan sa ba ya ji daga bakin manzo Allah ba ya ji daga bakin sahabbai ne wani lokaci ya faɗa wani lokaci kuma sai ya faɗa ba saboda sahabbai du'a da laifi ba a bincike akan sahabi saboda ko a gaya maka shi ko a gaya maka shi kawai ka yadda kawai annabi ya faɗa wani ita ce aqidar sahabbai ita ce aqidar mu wanda kaga yana yana yana kwashinin din sahabi to wannan kai maka san ba cikin wannan tawaga can can wani shugowa ya ba cikin shi ya sa'ada sai cewa ba duka abin da muka ji daga annabi ne muka ji shi daga bakinsa ba ciki akwai wanda muka ji a cikin wa akwai wanda sashin muke ba wa sashi labari sai dai sashi mu ba wa sashi ƙarya ka ba ma yau junan mu ƙarya duk abin da dan uwanka ya ga muka hakan ya ji ba zai ba zai wa ƙarya ba zai wa annabi ƙarya ba shi yasa da ya zo gashi yana cikin waɗanda hadisan sun haura dubu biyu a bisa lissafin musnad baqi ibn makhlad to sai ake tattauna to nawa ne shi ya ji baki da bako ce ya gani sai ga kamar uh, yahya al-qattan da muhammad ibn ja'far wanda suna cewa tara kawai yake an tambaye imam ahmad ibn hanbal yace goma akwai akwai akwai uh, wato ruwayoyi akan wannan uh, ibn hajar yana cewa ya bibiyi hadisan da abdullahi dan abbas yace sami'tu ko ra'aytu na ji ko na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko yayi kaza yace na tattara sun kai sun haura sun sun haura sun haura 40 yace ne ko sun haura 80 a cikin maganar sun haura 40 a cikin fathul bari yana da sun haura 40 ce banda waɗanda aka yi wani abu yana gurbi annabi ya yi wani abu ko ya je ko ya hau doki ko ya sauka ko ya ziyarci wani abu zai na gurbi banda ma wannan wanda zai ce na gani ko na ji ce na samu sun haura sun haura arba'in amma akwai maganar abdullahi dan dan ahmad ibn hanbal tana cikin littafin ilal al-ilal wa ma'rifatul rijal inda yake cewa ya lissafa ya lissafa abinda abdullahi dan abbas yake cewa sami'tu an-nabiyya ko wa bittu inda an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ce fa idha hiya 80 aw la yuhum 70 hadithan ya ce na bibi inda inda abdullahi dan abbas yake cewa na ji annabi ko ce na kwana wurin annabi sallallahu alaihi kun san dan kha nan khalasa maimuna khalasa ce yar uwar mahaifiyarsa ce maimuna ummul mu'minin maimuna yar uwar mahaifiyar abdullahi dan abbas ce to kai kan je gurin sai kwana to wajen da zai kwana gidan annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga annabi ya tashi cikin dare yayi wasu salloli ko yayi wasu addu'o'i to sai kiyaye to yace ya lissafa irin wannan irin wannan ya samu kusan 80 ko 70 da wani kaga ashe ba laifi suna suna dan yawa to amma in ka kiyasta kuma da wajen amma magana biyu kaga ba a kai ba har yanzu akai ɗari ba sauran kuma duk ya ji shi ne daga sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wata ne al-kathira min as-sahabati ce ya ji da yawa daga cikin hadisan sa ne daga sahabbai wa burika fi fahmihi amma Allah ya sanya masa albarka cikin fahimtarsa walistin baƙi minhu da ciro hukunce-hukunce daga ciki hatta mala a duniya ilmin wafin an hayyarin ya cika duniya da iliminsa da fahimtarsa ce inda ana magana ilimi to sai an kawo magana abdullahi dan abbas ana magana hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam riwaya sai an kawo abdullahi dan yana cikin al-mukthiruna da magana masu da suka fi kowa sai abdullahi dan ya ciki sannan aka zo ana maganar tafsiri sai abdullahi dan abbas ya shigo a yanzu makaranta ce da shi guda to kam ya zo abin in ka zo kuma kana magana fiku fatawoyin fatawoyinsa suna nan murjik da yawa to kaga duk da cewa ga iya dan abin da ya ji daga bakin annabi sallallahu alaihi amma ya ji ya jiyo daga wasu ya fada da fahimtar sa kan waɗannan abubuwa har ya zama shakondo shi qala abu muhammad ibn hazm wa jumi'at fatawihi fi sab'ati asfar yace an tara fatoyin abdullahi dan abbas a cikin manya-manyan littafai wagagen littafai manya guda bakwai to wani ibarar a nan da ibn al-qayyim ya dauko ta ne daga kamar da muka ce daga shekul islam ibn taymiya a cikin naqdul mantiq amma wani ibarar ibn hazm ya faɗi ta ne a cikin littafin ihkam al-ahkam ihkam al-ahkam kuma ya faɗi ta ne akan al-hasan al-basri ba akan abdullahi dan abbas ba ya faɗi ta ne akan ibn al-qayyim shi kansa a cikin littafin sa ilamul muwaqqi'in ya ciro ta kamar yadda take amma akan al-hasan basri ba akan abin nan ba ibarar da shi ibn hazm ya faɗa dangane da abdullahi dan abbas cewa wa jama'a abubakar muhammad ibnu musa ibnu yaqub ibnu amirul mu'minin al-ma'mun futiya abdullahi ibnu abbas fi 20 kitaba abinda yake cewa wannan malamin abubakar ibnu muhammad ibnu musa ya tattara fatoyin abdullahi dan abbas cikin littafi guda ashirin tafai guda ashirin wato sifili ashirin kaga bakwai anan aka ce ashirin kaga an rage da yawa shi wani abubakar din ce wa abubakar al-mazkur ahadu a'immatul islam ya cikin manyan manyan malaman musulunci fil ilmi wal hadith cikin harkar ilmi da hadisi kawai ita ce maganar da shi ibnu hazm ya faɗa ba ba sifili bakwai ba shi wannan sifili bakwai dangane da hasan al-basri ne amma kan ibnu dan abbas cewa yi wancan malamin abubakar muhammad ibn musa ya tattara wato sifili guda ashirin akan wannan wahiya bi hasabi ma balaga jami'uha wannan gwargwadon abin da ya zo masa ba lalle duka fatoyin abdullahi dan abbas ya tara ba ya tara waɗanda ya sani ne ko wanda bai ma san su ba wa illa fa ilmu ibn abbas kal bahri in ba ka ba ilmu abdullahi dan abbas aka mace ku ne ba a san karshen sa ba wa fiqhuhu wa istinbatuhu fiqhin fiqhin sa da kuma yadda yake ciro hukunci hukunci wa fahmuhu fil qur'ani da fahimtar ta cikin alkurani bil mawdi alladhi faqa bihi an-nas yana a matsayin da yayi wa kowa fintin kau wa qad sami'a kama sami'u gashi ya ji abin da suka ji wa hafiza kama hafizu kuma ya haddace abin da suka haddace walakin na ardahu kanat min atyab al-aradi sai dai shi kasar da ya shuka cikin ta tafi kowace fidda amfani mai kyau wa aqbalaha lizar'i tafi dacewa da shuka fa bazara fiha nusus sai ya zuba wannan ya shuka wannan nasu suka da yake cikin ta فأنبتت من كل زوج كريم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم wani wannan falala ce daga Allah yana da ita ga wanda ya so Allah ne girman falala ne sai ce wa aina taqa fatawa ni Abbas wa tafsirihi wa istinbatihi min fatawa Abi Hurairah wa tafsiri ina zaka hada fatawoyin Abdullah ibn Abbas da fatawoyin Abu Hurairah da tafsirinsa ina zaka hada fatawoyin Abdullah ibn Abbas da istinbatinsa da fatawoyin Abu da tafsirinsa wa abu hurairah ta ahfazu minhu abu hurairah ta fi shi kiyayewa yafi shi hadda bal huwa hasidul ummati ala cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ai ma haddaci kamar abu hurairah ba yu'addi al kama sami'ahu yadda ya ji hadisi yake ke bada shi duk tsawon sa wa yadrusuhu bil layli darsa cikin dare yake tashi yana darasin sa fa kanat himmatuhu masrufatun ila al-hifz wa tablighi ma hafizahu kama sami'ahu himmar abdullahi himmar abu hurairah ya mai da ita ne kan haddacewa da kuma bayarwa kamar yadda ya haddace wannan ba yana nuna cewa abu huraira bai da fiqh ba abu huraira cikin masu fiqh shi kansa kamar yadda ibnu hazm ya faɗi cikin al-mutawassitun a fatawa yana da fatoyinsa shi ma kuma yana cikin tsakatsakiya a zahabi a cikin tazkiratul suffaz yana cewa min kibari ilmatul fatwa yana cikin manya manyan limamai wanda suka suke fatawa har taqiyuddin subki ya tattara fatoyinsa a cikin wani juz'i kamar yadda ya zo a cikin littafin al-jawahir al-mudiyya na abdulkadir al-qurashi al-hanafi cewa ya tattara fatoyinsa a guri guda ibn taymiya yana da magana akan fiqh abi huraira musamman da yazo magana akai masa tambaya akan hadithul musarrah wasu ce ba ba da fiqh dan haka ba za su dauki hadisin sa ba ce abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya tura shi bahrain gurin wafdu abdul qais cikin duk wufud duk wato tawagogi da suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi mubaya'a babu tawagar da suke da malamai da masana kamar tawaga wafda abdulkai a cikin su aka tura abu da yake musu in yake ba su ilimi yana musu fitawa bai wa abu hurairah a tura shi cikin mutane masu ilimi ko shi ne da ilimin ba zai yi ba sannan ko yana da ra'ayyuka da ya fatawa da su wanda ya sabawa ya saba wasu daga cikin sahabbai ya saba irin sai ibnu umar ya saba su abdullahi dan abbas kamar fatawar matar da za ta yi mata saki biyu ta je ta yi aure ita ce sai aure ta dawo kuma mijinta na farko wanda ya mata saki biyu ta dawo da sabon eh, zubi ne ko ku a'a wancan masakin bi ya rushe za su sabon zubi za a yi ko ku a'a tana nan a saura daya kaga daga cikin malamai Abu halifa da fatawar da ake jingina Abdullahi dan Abbas sun ce za ta dawo tun da har aure zai rushe uku dan zai rushe biyu ba Abu Hurairah ce ba za ta dawo za ta dawo ne da saki wato za ta dawo da wannan sakin biyu a wayanta saura ko ta je ta yi aure ta dawo ya sake auren ta tufa igiyar su ɗaya ce kare igiyar su ɗaya ce kare ba za a ce saura biyu ba da ya yi wannan fatawa aka je aka gaya umar ibn al-khattab sai na umar sai na umar ya kira shi ce da wata fatawar ka faɗa ba wannan mutum yana da kifa lau aftaita bi gairi hada la auza'tuka darban ma'ana shi eh kwarai da gaske wannan ita ce mazhabar malik da shafi'i da da imam ahmad al-mashhur fi mazhab imam ahmad duk malaman nan uku suna kan wannan ce manya manyan sahabbai kibarus sahaba duk akan wannan to idan mace ta ta yi aure bayan an mata saki biyu sannan ta fito ta koma gurin mijinta na farko za ta koma da wancan saki biyun aurenta wannan saki wannan auren ba zai rushe ba dan shi wannan auren yana rushe saki na uku ne ba take ne ba saboda ka ba a zo gurin da zai aiki ba sai an kai na uku ta tafi ba to wannan wannan yana cikin fiqo abi huraira yana cikin fiqo abi huraira wanda ya saba wa abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas da wasu daga cikin sahabbai kuma yake tare da sahabbai nan to ire-iren wannan suna nan ibnu taymiya a cikin littafin al-fatawa fatawa al-majmu' al-fatawa mujallad na na biyar shafi ko na 100 mujalladi na hudu shafi na ya yi magana a kan fikin abu huraira sau ka wannan magana ba ta da cewa shi abu huraira kawai hadda ya ke baya fahimta ba lokaci ya yi zama tsaye a nan abin da muka yi daidai dai Allah ta'ala ta hana ya zama daga na kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala na Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh